السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد وأنا بدأ من الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tare da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ibada da muka yi inda muka yi kure kuma ya yafe mana Allah ya sanya mana wannan ibada cikin abubuwan da za farin ciki da shi rayuwar mu duniya da lahira Allah ya sa ta zamanto sanadiya ɗaukakar musulunci da musulmai kamar yadda nake roƙon Allah inda muka fara wannan safiya da alkin alkhairi Allah ya sa mu cika wannan yini namu da aikin alkhairi Allah ya kawar da mu duk abin da yake akasi a cikin wannan yiri na alkhairi ya sadar da mu da alkhairun da suke cikin sa gaba daya yan uwa masu albarka yau mu kallo na hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ina da muhimmanci kwarai da gaske kamar sauran hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace haqqul muslimi 'ala muslimi sit wa fi lafzin khams إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصحه وإذا عطش فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإن مات فأتبعه أو فاتبع جنازته أو كما قال عليه الصلاة والسلام annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan hadisin yace haƙƙin musulmi akan dan uwansa musulmi guda shida ne a wata riwaya yace guda biyar ne yace haƙƙinsa na farko in ka haɗu da shi kai masa sallama idza laqitahu fa sallim alayhi in ka haɗu da shi kai masa sallama wa idza da'aka fa ajibah in ya kira ka ya gayyace ka wani al'amari nasa ko ya nemi wani taimako naka domin ka taimake shi in ya kira ka ta kowace irin hanya annabi sallallahu alaihi wasallam ka amsa masa kiran yace wa idza tansahaka fansahahu in ine muka yi masa nasiha to kai masa nasiha ya ce idan ya yi atishawa ya ce alhamdulillahi to kai kuma ka ce da shi yarhamukallah haƙi na biyar ita in ya yi rashin lafiya ka je ka duba shi haƙi na shida annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita in ya mutu ka raka gawarsa zuwa makwancinsa na ƙarshe waɗannan haƙoƙi wa masu albarka musulunci ya shar'anta mana su saboda mu samu wani alkhairi gwaggwaba a wurin Allah subhanahu wa ta'ala in ka ji dan uwanka musulmi kace da shi assalamu alaikum shi lafazin assalam suna ne na Allah ina daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala assalam da haka ne ko sallama kai daga sallah sai ka ce Allahumma anta salamu wa minka salam ma'anan assalam aminci to wannan addu'a ce kake yi wa kanka matakin farko da iyalanka da duk wani wanda ke da mu'amala da kai gabanin wanda kai wa sallama shi. to da haka musulunci ya kwadaitar da mu wajen yada sallama anas dan malik allah ya kara masa yadda ya ce lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo madina farkon abin da na je yana cewa sai ce ayyuhan nas ya ku mutane afshu salam wa at'imu at'am wa sallu bil layl wan nas niyam tadkhulul jannata bi salam yace ya ku mutane afshu salam ku yada sallama tsakaninku a musulunci in kana garin musulmai ba a so ka ringa zaɓar wanda za ka yi sallama kowa kai masa sallama ko da garin akwai waɗanda ba musulmai ba amma tabi'i na musulmai yarin jayi na waɗanda ba musulmai ba ta inda ba za ka iya gane wani ba musulmi ba ne to wanka haɗu da shi kai masa sallama in ba musulmi ba ne za ta zama alkhairi gare shi da izinin Allah sai karbi musulunci in bai ta dace da wannan ba to aƙalla sharrinsa za a kame shi da musulunci da musulmai ba zai cutar da musulmai ba to ya yaɗa sallama abu ne da musulunci ya kira zuwa gare shi kuma ya kwaɗayatar da mutane su ringa yi da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ina daga ɗabi'arsa kana yusallimu hatta ala sighar ina yin sallama har ga ƙananan yara in ya zo ya tarar da ƙananan yara sai ce da su assalamu alaikum wa rahmatullah yayi musu sallama saboda neman alkhairi ne yan uwa ya yaɗa sallama wata hanya ce da take jawo alkhairi ga al'umma take jawo ƙaunar juna ga al'umma take kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali saboda al'umma ta mayar da sunan Allah subhanahu wa na assalam aminci ina yawa tsakaninta to da haka yin uwa masu albarka mu yawaita mu dinga yawaita yaɗa sallama a tsakaninmu babu laifi gaisuwar al'ada ina kwana ina gajiya amma dai abu na farko in ka da dan uwanka shine assalam ka fara yin sallama kuma wanda ya fara yin sallama shi ya dauke kaso mafi yawa daga lada na yin sallama shi ya dauke kaso mafi yawa tare da cewa musulunci ya tsara mana yadda za mu ringa sallama a tsakaninmu yaro shi zai wa babba sallama ladabin musulunci kenan kar ku haɗu da babba kana jiran sai maka sallama a kai za ka fara masa sallama sannan mutane 'yan kaɗan su suke yi ga masu yawa sannan wanda ya zo zai wuce ina tafiya shi yake ga wanda yake zaune sannan wanda yake kan abin hawa shi yake wa wanda yake ƙasa sallama don shi ne zai zo ya wuce shi haka musulunci ya tsara waɗannan abubuwan saboda a samar dai da wannan kalma wadda Allah subhanahu wa ta'ala ina santa iji tana yaduwa cikin mutane da haka ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam inda suka fahimci wannan saƙo idan suna tafiya sai wani abu ya raba tsakaninsu kamar wata bishiya ko wani gini ko wani abu ta yadda sai da suka raba haka sannan suka sake haduwa suna sake haduwa ya bi ta na salam suna rige-rigen yi wa junansu sallama wannan ɗan rabuwar da suka yi misali kai ka fita ta nan shi ya fita ta nan to ana sake haduwa bayan ta ciki da aka yi sai a sake ko kuna tafiya wata bishiya ta raba ku kai ka bi ta nan shi ya bi ta gefen bishiyar ta nan kuna sake haduwa sai a sake yin sallah to haka ake bukata haka sahabbai suka fahimci wannan sako na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka sai rayuwarsa ta yi kyau rayuwarsa ta yi albarka rayuwarsa ta zaman to cike da aminci yan uwa masu albarka a munasaba irin wannan da yawa nakan ce mu muka fi cancanta da irin waɗannan abubuwa Zamaninmu mu fitina ta fi yawa a cikin matsaloli sun fi yawa a cikinsa kangara ta yi yawa a cikinta rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali da kwanciyar rayuwa ya yi yawa a cikin wannan al'umma a wannan zamanin namu musamman kuma a najeriya nan da muke gani da yawa masu albarka mu yawaita wannan kalma ana tsan malige ce sai na ji manzo Allah yana cewa ku yada sallama kuma ku ciyar da abinci ce kuma da daddare lokacin da mutane suke bacci ku tashi ku yi sallah in kun yi haka za ku shiga aljanna cikin aminci cikin kwanciyar hankali shortcut kenan hanya yanke ta shiga aljanna Allah ya ba mu iko to in muka koma wancan hadisi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza laqitahu fa sallim alaihi wa idza da'aka fa ajibhu in ya kira ka ka amsa masa kiran ta hanyoyi ne ko dai kira sunanka wani karka ka zuba masa ido ko ka ce me sai ka ce na'am ayan ba akwai masu yi a'a in aka kira ka sai ka amsa idza da'aka in ya nemi taimakonka agajinka abin da ya gajiya kai kuma za ka iya to ka taimake shi iza da haka in ya gayyace ka wata munasaba tasa da musulunci ya yarda a yi wannan munasaba ɗaurin aure ne mutuwa ce wani aikin alkhairi za a je a yi a jibhu ka amsa masa ka je ku yi wannan abin in dan uwanka ya gayyace ka wata munasaba da ta same shi ta shafe shi to ka amsa masa haƙƙinsa ne a kanka ba wai kyautata masa kai ba a'a haƙƙinsa ne to amma kuma yan uwa mu lura da wani abu musamman ɗaurin aure yanzu za ka na ɗaura aure wani mutum yana ga ina da muhimmanci wajen wanda ya ɗaura auren nan wanda ya aurar ko wanda ya aura amma shi bai gaya masa ba sai ce yanzu kamar ni wani a ce ba zai gaya min tsaurin aurensa ba na kai rashin sa sai ga alaka tana nema ta yi rauni ba daidai ba ne ka masa uzuri ta yi wa akwai ajizantaka irin ta dan adam kai ba shi wannan uzurin yanzu ka ya sha'afa ina tunanin kamar kai min shi ma a wajenka a ce har yanzu baka san wannan maganar ba ka sani inda kake jin kamar kai bai gaya maka ba shi ma ina jin kamar kai a ce baka sani ba saboda haka yana tunani yanzu ka tuntuni kun yi wannan magana saboda haka inda yake rike da ranar kai ma kana rike da ita ta yi wa yadda muka san al'adar aure a kasashenmu yanzu abin ya zama abin nan lokacin da abu ya taho a ja hankalinsa can a ja hankalinsa can yanzu aka sai escaping mind nashi gaba ɗaya ya manta ma bai gaya wani bai gaya wani ba waɗannan abubuwan da suka shafi auren sun kawar masa da hankali sun ɗauki hankalinsa bai ma tunanin wa igaya wa bai gaya ba ina jin ya gaya kowa kai masa wannan uzuri to kuma babban uzuri da za ka yi masa ne, annabi sallallahu alaihi wasallam sahabinsa ko an samu sahabbansa sun yi aure shi ma bai sani ba bari ba misali abdulrahman dan au Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya je yana kanshi kuma yana iga yana kyalkyali yana walƙiya sai ce da shi mahayam abdurrahman me ya faru kana kanshi kana kyalkyali la'allaka tazawwaj ko aure kai ne sai ce eh ya rasulullah kaga annabi bai sani ba yanzu yake tambayar sa ko aure kai ne sai ce eh ya rasulullah mun fahimta yanzu ike gaya manzo Allah in aure ne sai ta to budurwa ko bazawara sai ce bazawara ita to me yasa kake ka aure budurwa ta zange maka wasa ta nema shagwaba kai ma ka nema ta wasa ta tuna maka kuruciya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce to nawa ka bata na sadaki sai ce nauyin kwallon dabino na zinari sai ce ka yi walima ko da da yanka akuya ka yanka akuya ka gayyaci mutane a yi walima nan shi ne asalin inda walima ta taso cewa idan mutane sun yi aure su ringa yin walima yan wa masu albarka haka nan za mu lura cewa duk inda kake da matsayi a wurin wani inda ya gayyace ka wata munasaba ba ba rigima za ku yi ba ba tashin hankali za a samu ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama abin koyi Abdurrahman din nan kar ku manta ina cikin manyan abokan manzan Allah saboda ku yana cikin mutane goma da aka yi musu albishar da aljanna kaga ce makusanci ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to dan haka duk abin da ifa babban abin da za ka shi ne ya hanzari ya uzuri abin kar zama abin nan kuma karka ce ai bai gaya mu ba zan ce ana sanya alheri ba ba zan yi ba zan taya shi murna ba in yana son taya shi murna dan me bai gaya min ba in yana son masa addu'a dan me bai gaya min ba a'a ba dan ba so bane shi yasa bai gaya maka ba lai kai masa uzuri duk mutumin da ka san akwai wata alaka tsakaninka da shi mai karfi kar ka yadda wannan alaka ta rauni ka ci gaba da rike ta da kowanne irin yanayi ne kar ka bar alaka ta rauni shaidan shi yake so alaka tsakaninku ta rauni to ka ba shi kunya kar ka cika masa burinsa kullum ka ɗaiɗe masa ƙauna ga biran kawo barna a cikin gyara Allah ya datar da mu yan uwa annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi sai ya ce wa idza tansahaka fansahahu in ya nemi kai masa nasiha kai masa nasiha dan uwanka yana neman kai masa nasiha ta hanyoyi guda biyu na farko hanya mubashira kai tsaye directly ya ce wa na yi min nasiha an samu sahabbai sun nema annabi ya musu nasiha ya yi musu wasiya an samu magabata suna neman junan su yi musu nasiha to in dan uwanka ya zo ce yi min nasiha kai masa nasiha ikan nemi hanya nasiha ta wata hanya gair mubashira ba ta kai tsaye ba a'a ko dai ka ga yayi wani abu wanda ba daidai bane a shari'a to ka faɗakar da shi ta yi shi bai sani ba ko kuma a'a wani abu da ya kamata ya yi a shar'ance amma baya yi to ka faɗakar da shi ya yi wannan abin da ake son ya yi shi a shar'ance to wannan ka faɗakar da shi ko ya nemi nasiha kenan ka yi masa nasiha abu na hudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce in dan uwanka yayi atishawa yace alhamdulillahi to kai kuma ka ce da shi yarhamukallah shi kuma sai ya ansa maka yahdikumullahu wa yuslihu balakum ko yaghfirullahu lana wa lakum duk wanda aka faɗa yayi hadisan duk sun inganta saboda haka ainihin wato in dan uwanmu yayi atishawa ita alhamdulillah to mu gaya masa wannan kuma kar wani ya ce ai wani ya faɗa shi kenan ya ɗauke mana ita ba kamar sallama ba ce kowa so zai yi kaga Allah yake idan muka zo muna da yawa ba za mu zo kowa sai ya yi sallama ba wanda ya ce assalamu alaikum a idan ɗaya a cikin mai sallama sai ya ɗauke mana gaba ɗaya bal ana kirga shi daga cikin ƙauyanci idan kuka zo guri kuna da yawa kowa ke sai ya yi sallama a idan ɗaya ya wadatar haka ya zo a nafsi cewa mutum ɗaya ina ainihin wakiltar mutane da yawa a wajen sallama da haka mutum ɗaya ne yake yin sallama babu laifi in kuka zo kowannen ku gaba ɗaya duk ku ce assalamu alaikum wannan babu laifi amma idan dai a ce ga shugaban tafiya to shi ake son yi sallama jagoran ku da ya jagorantar toku zuwa inda kuka je shi ne zai yi sallama a madadin ku to sai haƙƙin musulmi akan dan uwansa to afon kafin mu nan gaba kaga da yawa mutanen mu sukan yi atishawa sai mutum ya ce alhamdulillah a zuciyarsa ko ya faɗa a hankali a'a inda kai atishawar kowa iji haka zaka ce alhamdulillah kowa iji ina fatan mun gane da haka ne malamai suka ce idan ko a cikin sallah ne kai atishawa ka ce alhamdulillah to sai wani ta da kai yarhamukallah sai suka ce za ka yi ta ya haɗi kuma Allah shi ku za ka yi amsa a cikin sallar suka ce menene umarni ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ɗayan ɗayan ku ya atishawa ya ce alhamdulillah kuma ɗan uwansa ya ce da shi yarhamukallah shi kuma ya amsa masa sai suka ce duk umarni ne kuma a ciki babu abin da yake ba ambatan Allah ba an fahimta to sannan ko wata matsala shin in yi atishawa in baka ji ya ce alhamdulillah ba za ka yi masa zaka ce da shi Allah magana mafi inganci ba za ka gaya masa ba ka'idar sai ya ce alhamdulillah to malamai su suka karu juna sani ka iya faɗakar da shi ka ce wa ce ne alhamdulillah sai su malamai suka ce ka iya faɗakar da shi ko suka ce a'a babu laifi sai a faɗakar da shi yanzu ka ya manta yanzu ka ko a sake-saken zuciya ma ina tunanin ya faɗa yanzu haka yanzu yana jin haushin ku ga ku kaza na ya ci shawa na ce alhamdulillah ba ku ce da ni yarhamukallah ba alhali shine bai faɗa ba amma zuciyarsa tana gaya masa ya faɗa to da haka babu laifi sai a faɗakar da shi to haƙƙin musulmi dan uwansa musulmi na biyar shine in yayi rashin lafiya a je a duba shi ya kwanta ba shi da lafiya a je a duba shi duk wanda ya samu dama ya je ya duba shi wannan haƙƙinsa ne kar ka ce ba ni da abin da zan kai masa da haka ba za ni ba a'a ai da rashin zuwa kwata-kwata gara a je babu komai a ce Allah ya sauƙi shi ma wannan ka kai wani abu to amma dai inda akwai abin da zaka bashi babu laifi sai ka ɗauka ka sai ka bashi to sannan haƙƙinsa na da kuma na ƙarshe in ya mutu ka raka gawarsa magabarta in so samu ka halarci masa sallah sannan ka raka shi amma raka shin shine haƙƙin bayin sallar ba yin sallah wannan idan kayi ka samu lada guda biyu ne kira biyu haka manzo Allah yake wanda ya halarci gawa har aka yi mata sallah aka raka ta ina da kira tsani kira biyu suka tambaye manzo Allah me kira yace yanki ne na lada girman sa ya kai girman dutsen Uhud shi ne wani sahabi yace ka lalle mun yi sakaci a kira dodi da yawa an ta zuwa ana binne mutane ba ma zuwa mutane to haka ake so in ka halarci sallarsa haka aka fi so a har aje a binne shi to akwai wani kuskure da muke yanwa masu albarka sai ka ga mutane sun je wajen gawa wai wasu suna tsaye suna sallah wasu kuma suna zaune ko suna tsaye tsaye ko ya zungu kuma hannu to zan ba za ka yi sallar ba tun da dai kana nan to fa ka halarci sallar ne ba ka yi mata sallah ba da haka yanzu kiraɗi ɗaya za ka samu in da ka yi sallar kuma za ka samu kiraɗi nawa kira ne biyu kamar zai ana kai wannan aljannar yan uwa masu albarka da kuka danta a wurin Allah ba ta da wata tsada da za a ce sai kai min kaza adadi kaza sannan zan ba duk abin da kai wa Allah i birge shi iso wannan abin zai baka aljanna dalilinsa da haka muka ga wata ta ba wa kare ruwa ya sha Allah ya bata aljanna kamar inda wuta aka tashi kar ka kalli sai ka yi wani babban zunubi ko kasa. sannan a'a sai muka ga wata mata ita kyanwa ta ɗaure ta hana ta abinci har ta mutu Allah ya fushi da ita ya saka ta a wuta a musulunci kana da tarihi wanda bai taɓa wa Allah wani aikin kirki babban barna yi masa abin ƙasa ran da yake Allah na tuba tuba fa kawai kuma ya shiga aljanna to irin waɗannan abubuwan za su motivation naka ne su zaburar da kai duk abin da aka ce wannan hanya ce ta samun lada ta samun alkhairi ka kokari ka neme ta baka san ta ina za ka dace da shiga aljanna ba baka san ta ina za ka samu rahmar Allah ba baka san ta ina Allah zai ji kanka ba baka san ta ina Allah zai dace da kai ba kuma baka sani ba yanzu haka wannan din da kai a nan za ka samu abin da za ka kake so kuma ba kai ba to don haka mu kokari wa masu albarka waɗannan abubuwa bari na ganin cewa muna aikata su saboda mu dace da rahama da jin kai na ubangiji subhanahu wata'ala ina roƙon Allah cikin sunayensa kyawawa da sifofinsa na ɗaukaka da tausayinsa da jin kansa ya datar da mu da ayyukan alkhairi ya datar da mu da ayyukan alkhairi ya datar da mu da haɗuwa da alkhairi Allah ko ina muke ka haɗa mu da alkhairi Allah ko ina alkhairi yake ka haɗa mu da shi Allah ka raba mu da sharri Allah ko ina sharri yake ka raba shi da mu Allah kar ka sa sharri a hanyar mu kar ka sa mu akan hanyar sharri Allah kar ka sa sharri a hanyar mu kar ka sa mu akan hanyar sharri Allah muna roƙonka Allah ka so mu ka sa a so mu Allah ka kaunace mu ka sa a kaunace mu Allah ka yarda da mu ka sa a yarda da mu Allah kar ka ki mu kar ka sa a ki mu Allah kar ka yi fushi da mu kar ka sa a yi fushi da mu Allah muna roƙonka ka yarda da mu ka yarda da mu Allah muna roƙonka ka yarda da mu ka yarda da mu Allah muna roƙonka ka yarda da mu ka yarda da mu ka ba mu mai kyau a duniya ka ba mu mai kyau a lahira ka tsare mu azabar wuta Allah ka albarkace mu ka albarkaci yaran mu ka albarkaci manyan mu ka albarkaci mazan mu ka albarkaci matan mu Allah ka sa albarka a cikin al'amuran mu Allah ka sa albarka cikin abin da ka ba mu. Allah muna roƙonka a kowane lokaci ka zama to gatan mu Allah ka shirye mu ka shiryar da mu ka shirye mu ka shirye shugabannin mu Allah ka yi riko da kullan mu da kwakwalan mu zuwa ga abin da kake so ka yarda da shi Allah ka ji kan magabatan mu iyayen mu malaman mu yan uwan mu matayen mu ƴaƴayen mu abokan mu surukan mu masoyan mu almajiran mu Allah duk wanda ya mu'amala da mu ya riga mu gidan gaskiya ina musulmi Allah ka ji kansa ka gafarta masa Allah ka sa yana gidan rahama. Allah ka sa rayuwar mu ta amfane shi a bayansa sa inda muke wa magabatan mu addu'a Allah ka ji tausayin mu ka ba mu masu mana addu'a a bayan mu Allah marasa lafiyar mu ka ba su lafiya na gida da na asibiti manya da yara maza da mata waɗanda suka kwanta da waɗanda suke rashin lafiya a tsaitsaye waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba Allah ka ba su lafiya ka sa abin da ya same su na rashin lafiya ya zama tun zakar jiki ne a gare su Allah da ka ba su lafiya da tasu lafiyar da ta muka horar da ita wajen yi maka da'a Allah ka ganmu da lafiyar da ka ba mu inda kake son ka ganmu Allah kar ka ganmu da lafiyar da ka ba mu inda baka son ka ganmu Allah ka raba shaidan da mu Allah ka raba mu da shaidan Allah muna roƙon ka kai mana jagora Allah halin da ƙasa take ciki Allah ka kawo mana mafita Allah ka kawo mana yayewa Allah ka kawo mana yalwa Allah ka kawo mana walwala Allah ka ɗage kunci Allah ka ɗage damuwa Allah ka ɗage talauci Allah ka ɗage tashe-tashen hankula Allah ka kawar da fitintunu Allah duk abin da yake damun wannan ƙasa na rashin jin daɗi Allah ka shiga cikinsa Allah ka kawo daidaito a cikinsa Allah ka tsare rayuwarmu ka tsare mutuncinmu ka tsare dukiyoyinmu ka tsare iyalanmu Allah ko ina muke ka ba mu kulawa da idaniyarka da bata bacci Allah ka tsare mu da tsaronka Allah ka kiyaye mu da kiyayewarka Allah ka isar mana da isarka Allah ka wadata mu da wadatarka ka arzurta mu da arzikinka ka buwayar da mu da buwayarka Allah wanda ya so mu da alkhairi Allah ka taimake shi wanda ya so mu da kishiyar haka Allah ka kame hannunsa ga mu Allah muna roƙonka karka cutar da mu da bayinka Allah karka cutar da bayinka da mu Allah karka bar wani bawa naka ya cuce mu Allah ka bari mu cuci wani bawa naka Allah muna roƙonka ka sanya mu mutane na alkhairi mutane makusantanka waɗanda in ka kira su suka kira ka kana amsa musu in su roƙe ka kana basu. in sun nemi tsarin ka kana tsare su Allah kai mana jagora wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله